بسم الله الرحمن الرحيم دار المختصر للنشر والتوزيع تقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا باللغة الهوسوية شيفير تفسير تنظر القرآن كي قباتر تفسير القرآن أجيكين صوتي سورة الحشري أن سوكر دائتا أمدينة دقمانو بوبين سورر بيّن الله دبوايرسا وجن رونن يهوداوا da munafukai da kuma bayanin rabuwar kawunansu a gefe guda kuma an bayyana haɗin kan muminai. Tafsiri سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو dukkan abin da yake cikin samai da ƙasai na halittu yana tsarkake Allah daga abin da bai dace da shi ba kuma yana girmama shi Allah shine mabuwa da babu mai rinjayarsa kuma shi ne mai hikima a halittarsa da shari'arsa da ƙaddarawarsa. هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين فاعتبروا يا اولي الابصار الله shi ne wanda ya fitar da Yahudawan Banu dayar waɗanda suka kafircewa Allah kuma suka ƙaryata manzansa Muhammad daga cikin gidajensu a garin Madina a karo na farkon fitarsu daga Madina zuwa Sham. Alhali suna cikin Yahudawa ma'abota a taura bayan sun warware alkawarinsu sun biye wa mashirkai sai ya fitar da su zuwa ƙasar Sham. Ya komo minai, ba ku taɓa zaton za su fita daga cikin gidajensu ba, saboda ƙarfinsu da kariyar da suke da ita. kuma su ma sun yi zaton katangunsu waɗanda suka gina za su kare su daga uƙobar Allah sai uƙobar Allah ta zo masu ta inda ba su taɓa zato ba yayin da manzon Allah ya yi umarni a yaƙe su kuma a kore su daga cikin gidajensu sai Allah ya shigar da tsoro mai tsanani a cikin zukatansu da kansu suka rika rusa gidajensu ta ciki domin kada musulmai su amfana da su su kuma musulmai suna rusa gidajen ta waje ya kuma abota gani kuwa azantu da abin da ya wa waɗannan Yahudawa saboda kafircinsu, kada kuma ku zama kamar su, sai ku samu irin sakayya da ƙubar da aka yi masu. ولولا an كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الاخره عذاب النار kuma ba don Allah ya hukunta za a fitar da su daga cikin gidajensu ba, da ya azabtar da su a duniya ta hanyar kisa da riba cewa, kuma a lahira azabar wuta tana jiransu za su dawwama a cikin har abada. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق يتق الله فإن الله شديد العقاب wannan abin da ya same su ya same su ne domin sun yi ƙiyayya da Allah kuma sun yi ƙiyayya da manzansa ta hanyar kafircinsu da warware alƙawuransu kuma duk wanda ya ƙiyayya da Allah to ya sani fa Allah mai tsananin uƙuba ne kuma uƙubarsa mai tsanani za ta same shi ما قطعتم من لينه او ala قائمه على اصولها فباذن الله وليخزي الفاسقين ya ku muminai babu wata bishiyar dabino da za ku sare don ku fusata makiya Allah a yakin banuna dayar ko kuma ku barta a tsaye a kan ƙwaurinta domin ku amfana da ita face sai da umarnin Allah kuma yin hakan baya cikin barna a bayan ƙasa kamar yadda wasu suke riyawa kuma Allah ya tsara haka ne domin ya ƙasƙanta waɗanda suka ƙi masa ɗa'a daga cikin Yahudawa waɗanda suka warware alkawari suka zaɓi hanyar yaudara akan hanyar cika alkawari. وما افاء الله على رسوله منهم فما اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير abin Allah ya ba manzansa na dukiyar banu nadir ai ba ku yi wata gaugawa zuwa ga nemansa akan dawakai ko raƙuma ba kuma ba ku sha wata wahala a kansa ba yadda lamarin yake shine Allah ya ɗora manzanninsa akan wanda ya ga dama don haka Allah ya ɗora manzansa akan banu nadir ya buɗe garuruwansu ba tare da wani yaƙi ba Allah mai iko ne akan komai babu abin da yake gagararsa ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دوله بين الاغنياء منكم وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب abin da Allah ya yi wa manzansa ni'ima da samunsa daga cikin dukiyar mutanen wani gari ba tare da yin yaƙi ba, to wannan abu na Allah ne zai ba wanda ya ga dama kuma mallakin manzon Allah ne da makusantansa daga banu Hashim da banu Mudallib, madadin abin da aka hana su na karɓar sadaka. Hakanan na marayu ne da talakawa da baƙon da guzurinsa ya ƙare don kada kewar dukiya ta takaita kan mawadata ban da talakawa duk abin da manzon Allah ya baku na dukiyar da aka samu to ku karba ya ku muminai abin da kuma ya hana ku to ku hannu ku ji tsoron Allah ta hanyar kamanta umarninsa da nisantar abubuwan da ya hana haƙiƙa Allah mai tsananin uquba ne don haka ku ji tsoron uqubarsa للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون kuma za a sarrafa wani bangare na wannan dukiya ga talakawan da suka yi hijira saboda Allah wato almuhajirun waɗanda aka tursasa su suka bar dukiyarsu da 'ya'yansu suna masu kuɗayen Allah ya ba su falalarsa ya azurta su a duniya kuma yarda da su a lahira kuma suna taimakon Allah da manzansa ta hanyar yin jihadi don ɗaukaka tafarkin Allah waɗannan da suka siffantu da waɗannan siffofi su ne tabbatattu na gaske a cikin imani yayin da Allah ya ambaci al ya yabe su sai ya ambaci mutanen madina su ma ya yabe su ya ce والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون da mutanen Madina waɗanda suka riga masu hijira mutanen Makka zama a garin Madina suka kuma zaɓi imani da Allah da manzansa suna son duk wanda ya hijira daga makka zuwa gare su kuma ba sa jin wani haushi ko hasada akan waɗanda suka yi hijira saboda Allah don an ba su wani ɓangare na dukiyar da aka samu su kuma ba a ba su ba kuma suna gabatar da masu hijira akan kansu a cikin abubuwan duniya ko da kuwa suna da buƙatar abin ko suna cikin talauci duk wanda Allah ya kare shi daga kwaɗayin dukiya ya ba da ita saboda Allah to waɗannan su ne waɗanda suka rabauta da samun abin da suke nema da tsila daga abin da suke tsoro. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم waɗanda suka zo bayan waɗannan kuma suka biyo bayansu da kyautatawa har zuwa ranar alkiyama suna cewa Ya Ubangiji, ka gafarta mana da ’yan uwanmu waɗanda suka riga mu yin imani da Allah da manzansa, kada ka sanya wani jin haushi ko ƙullaci a cikin zukatanmu ga wani mutum daga cikin muminai. Hakika, kai, ya Ubangijinmu, mai tausasawa ne ga bayanka kuma mai jin kansu ne. الم تر الى الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب لئن اخرجتم لنخرجن معكم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم احدا ابدا وان قوتلتم لننصرنكم والله يشهد انهم لكاذبون يا كي منزو manzo shin baka ga waɗanda suka ɓoye kafirci suna ce wa ‘yan uwansu a cikin kafirci daga Yahudawa mabiya a taura wadda aka canza ta, ku yi zamanku a cikin gidajenku ba za mu tozarta ku ba, ba za mu bayar da ku ba, amma idan musulmai sun fitar da ku daga Madina, to za mu fita tare da ku. don goya muku baya kuma babu wanda za mu saurara a kan ya hana mu fita tare da ku idan kuma suka yaƙe ku to za mu taimake ku Allah yana shaidawa munafukai ƙarya suke yi cikin abin da suka yi da'awa na fita tare da Yahudawa idan an fitar da su da yaƙi tare da su idan an yaƙe su لئن أخرجوا لا na ma'ahum ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الادبار ثم لا ينصرون idan har musulmai suka fitar da yahudawa daga gidajensu ba za su taɓa fita tare da su ba kuma da za su yaƙe su ba za su taɓa taimakonsu ba kuma da a ce za su taimaka musu akan musulmai da guduwa za su yi sannan ba za su ƙara taimakon munafukai ba allah zai ƙasƙanta su ya wulakanta su. La’antum a shaddu rahbatan fi sudurihim min Allah, zalika bi annahum qawmun la Ya komo minai, wallahi, ku ne waɗanda munafukai da Yahudawa suke jin tsoro a zuciyarsu fiye da Allah, wannan abin da aka faɗa na tsananin tsoro da raunin tsoronsu ga Allah ya faru ne saboda su mutane ne da ba sa fahimta kuma ba sa ganewa, domin da suna ganewa da sun san Allah ne ya fi cancanta a ji tsoronsa, saboda shi ne yake ɗora ku a kansu. لا يقاتلونكم جميعا jami'an في قرى محصنه او من وراء جدر باسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بانهم قوم لا يعقلون كما يهودا ba za su iya suna dunkula ba ya komo muminai sai dai a cikin alkaryu waɗanda suke kewaye da ganuwa ko ta bayan katanga ba za su iya fuskantar ku ba saboda tsoronsu kuma a tsakaninsu maƙiya juna ne sosai saboda gabar da take tsakaninsu sai ka yi zaton duk kalmarsu ɗaya ce sahunsu ɗaya amma fa alal haƙiƙa zukatansu a rarrabe suke wannan rabuwa da saɓani da gaba saboda ba su da hankali ne domin da suna da hankali da sun san gaskiya kuma da sun bi ta ba za su yi saɓani a cikinta ba. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب اليم misalin waɗannan Yahudawa wurin kafircinsu da abin da ya afka musu na uquba kamar misalin mushirkan Makka ne a lokutan baya inda suka ɗanɗani mummunan sakamakon kafircinsu aka kashe wanda aka kashe aka kama waɗanda aka kama a ranar yakin Badar kuma a lahira za su sha azaba mai raɗaɗi. كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين misalin su wurin sauraron su ga munafukai kamar misalin shaidan ne yayin da ya kawata wa mutum yin kafirci to bayan ya kafirce sanadiyar kawata masa kafirci sai shaidan ya ce da shi na barranta da kai domin ka yi kafirci hakika ni ina tsoron Allah ubangijin halitta فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين sai ƙarshen lamarin shaiɗan da waɗanda suka bi shi a ranar alkiyama ya zama shine wuta za su zauna a ta har abada wannan sakamakon da yake jiran su shine sakamakon waɗanda suka zalunci kawunansu da ƙetare iyakokin Allah يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون يا قوه waɗanda suka yi imani da Allah kuma suka yi imani da abin da ya shar'anta musu ku ji tsoron Allah ta hanyar kamanta umarninsa da nisantar abubuwan da ya hana kuma kowace rai ta lura da abin da ta gabatar na aiki na gari domin ranar alkiyama kuma ku ji tsoron Allah hakika Allah masani ne mai ba da labari ga ayyukan da kuka kasance kuna aikatawa babu abin da yake buya a gare shi daga ayyukanku kuma zai saka muku a kansu ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون kada ku kasance kamar waɗanda suka mance da Allah ta hanyar barin kamanta umarninsa da barin nisantar abubuwan da ya hana sai Allah ya mantar da su kawunansu ba su aikata abin da zai tserar da su daga fashin Allah da ƙobarsa ba waɗannan da suka manta da Allah ba su kamanta umarninsa ba ba su bar abin da ya hana ba su ne masu fita daga da'ar Allah لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون 'yan wuta da 'yan aljanna ba za su taɓa zama ɗaya ba sun bambanta a cikin sakamakonsu kamar yadda ayyukansu suka bambanta a duniya 'yan aljanna su ne masu labauta da samun abin da suke nema da kubuta daga abin da suke jin tsoronsa لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون da a ce mun saukar da wannan alkur'ani akan dutse da kaga wannan dutsen duk da ƙarfinsa ya zama mai laushi da tsagewa saboda tsananin tsoron Allah saboda abin da yake cikin alkur'ani na wa'azuzzuka masu razanarwa da alkawarin narkon azaba mai tsanani waɗannan misalai muna buga su ne ga mutane ko sa yi aiki da hankulansu su wa'azantu da abin da alkur'ani ya kunsa na ayoyi da wa'azi da izina هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم شيني الله wanda babu abin bauta mawa da gaskiya sai shi masanin abin da yake ɓoye da abin da yake bayyane babu abin da yake ɓuya gare shi daga cikin haka kuma mai rahama a duniya da lahira mai jin kai a cikinsu rahamarsa ta yalwaci dukkan talikai. Huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun. Mai cikar mulki mai tsarki mai girma daga kowace irin tawaya kubatacce daga kowane irin aibu mai gaskata manzanninsa da ayoyi na ban mamaki mai kula da ayyukan bayansa mabuwayin da babu mai rinjayarsa mai karfin da ƙarfinsa ya fi dukkan komai mai ji da isa ya tsarkaka kuma ya girmama daga abin da mushrikai suke haɗa shi da su na gumaka da sauransu. Huwa Allahul Bari'ul Musawwir له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم شيني الله wanda ya halicci dukan komai wanda ya samar da komai wanda ya surunta halittarsa yadda ya ga dama Allah mai tsarki yana da sunaye mafiya kyau waɗanda suka ƙunshi siffofi na ɗaukaka abubuwan da suke cikin sammai da ƙasai suna tsarkake shi daga kowace tawaya shine mabuwayin da babu mai rinjayarsa mai hikima cikin halittarsa da shari'arsa da tsarawarsa